بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasin rahma at yahoo.com da kuma shafin fasin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau da yi muna lahadi ne ashirin ga watan rabiul awal na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu bayan jiran nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da sha shida ga watan oktoba na shekara ta dubu da da ashirin biyu, kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalimu oon babban malami a tsangin nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar baro da kinan kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na nasiru hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan kalan, sai da alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta yi kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin da kuka aiko mana inda tambaya ta farko ta zo daga wanda yake cewa malam shi likita ne yana aiki a kasar birtaniya kuma wasu lokutan ana bukatar su sanya hannu ko kuma sa hannun likita wajen kone gawa shi ne da allah malam menene hukuncin sanya hannun su a wajen su الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na san ko da a kasashen yamma kasashen turai musulmi sukan karɓi gawawakin su su binne ba wai kowane mutum ake konawa ba yawanci waɗanda suke kona sai masu kona gawar su kuma wanda zaka samu ba musulmi bane zaka dan ka sa hannu akan gawar wani wanda ba musulmi ba da izinin waɗanda su suke da haƙƙin gawar sun je sun ƙona gawar su baka da wani laifi a nan daman abin da aka hana shi ne a ƙona gawar musulmi gawar musulmi in ya zanto musulmi ne kuma danginsa misali a ce ba musulmi ba ne kuma sun dage a kan sai an sa musu hannu kuma ya zanto ba ka da wata mafita don na sai ka sa musu hannu anan ina fatan ya zanto ba ka da laifi a ciki saboda wani abu ne da ba zaɓinka ba ko ka isa hannu ko ka sa hannu ko isa hannu za a samu su hannun eh, su je su kona gawar kuma eh, kai daga baya kuma ka ceto wannan insha Allah ka sa hannun ka ya sigifari amma yawanci dai musulmi eh, sukan bin da gawawakin su ne ba kona suke ba wanda kuma suke ake kona wannan ba musulmi ba wannan kuma babu wani laifi akan kadan wani wanda ba musulmi ba an kona shi to sai wannan suke cewa da Allah malam menene hukuncin mace ta yi aski kamar ta dan rage gashin kanta idan yayi tsawo da yawa ba wai aski irin na maza ba babu laifi idan ya zanto ya yi tsawo yana wahalar da ita wajen tsaftace shi ko yana saka hana ta sukuni babu laifi idan ta rage shi abinda ba a yadda ba shine ta aske shi kamar yadda namiji zai aske ko ta yi askin da za ta yi kama da maza wannan shine yanzu haramu amma duk wani abin da zai cutar yawansa zai cutar ya halatta a rage kamar yanzu gira da aka haramta a yi gyaranta a annabi sallallahu alaihi ya ya la'anci waɗanda suke almutanen misat wato masu masu gyara su mata da suke gyaran gira din nan a aske ta bai ce Allah ya la'ance su ko ya la'ance su to ko ita kanta giran in ya zanto gashin yana yayi yawan da zai rika shiga ido misali ga wannan rage shi saboda a kauce wa cutar wasa wannan babu laifi to haka na duka wani abin da zai cutar in yayi yawa to babu laifi a rage shi haka in mace gashin ta yayi yawa da zanto tsaftarsa tana mata wahala sosai ko kuma tana yana matsa mata wajen yana hana ta sukuni babu laifi dan ta rage rage wadda ba za ta zama kamar namiji ba sai mai sakon ne yake cewa menene hukuncin matar aure ta je makarantar islamiyya domin ya ji wani malami na cewar haramun ne haka to ban san wani malami ne zai ce haramun ne zuwa neman eh, ilimin musulunci da ya mace ba haramun ne ta je ta yi karatun alkur'ani ko haramun ne ta je a karantar da ita sira annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko haramun ne a karanta mata a karantar da ita hukunce-hukuncen ibadu daga sallah tsarki sallah da sauran abubuwan da suka lazumce ta ban san wani malami ne zai ce haramun ba ne tukila mai cewa haramun ne zai ce saboda masu karantarwar akwai maza ko kuma maza ne da haka bai halatta ta je ta yi karatu ba saboda maza za su karantar da ita to shi ban san ina ya samu cewa maza ba sa karantar da mata ba yayin da ya zama akwai ah, shiga mai kyau da kuma amincewa daga wani abin da yake fitina babu inda aka haramta wannan annabi sallallahu alaihi wasallama mata sun zo sun same shi suka ce rasulullahi maza sun janye mana kai wato saboda yawancin lokutan sa dole tare da maza mata kuma suna gidajen su ba fitowa suke su zo masallaci ko su zauna ba kamar yadda annabi yake zama da maza saboda suka su ta yi wata ta ya rasulullahi maza sun janye mana kai ka sa mana wata rana mu da za ka koyar da mu ya samu su wata rana a gidan ɗaya daga cikin su je yana karantar da su annabi sallallahu alaihi a wancan lokacin aka yi sallar idi ya yi hudu ba ga maza yakan kuma ɗauki bilal su je inda mata suke nan ma yi musu tasu hudu bar ya musu nasu wa'azin saboda wancan lokaci ba amsa kowa ba abin da zai wato sa sautin ya game ya je ko ina don haka akwai bukatar yadda maza suka samu ilimi su ma mata su samu wannan ilimin zaka cewa mace kar ta je makaranta saboda namiji zai koyar da ita wannan ma ba da wani a baya da ta da ta je kasuwa a lokacin da zai haramta mata zuwa makaranta ba zai kuma hana ta zuwa kasuwa ba kasuwan nan za ta yi mu'amala da maza ne wajen sayan abin da za ta saya magana za ta yi musu ma magana za ta yi mata to kaga wannan babu shakka akwai wato kifewar tunani da rashin sanin ka'idoji na addinin musulunci ilimin neman ilimin farilla neman ilimin ainihi wajibi ne akan ɗa namiji da mace babu kuma wanda za a yi masa uzuri ya zauna yana da damar ya nemi ilimi da zai sanya zai bauta Allah ya ki zuwa bautar Allah a haka ka hana ta je ta yi karatu ka ce saboda namiji ne zai koya mata amma kuma za ta je asibiti wurin namiji ne zai duba ta za ta je ya ce ai larura ce amma shi sanin Allah da bautar Allah duk bai zama larura a gunsa ba za ta je kasuwa ta yi sai kaya a gun namiji sai yi ciniki ta taya ya ce a'a ya ce kaza ta ce kaza duk wannan bai zama laifi ba sai wajen karatu saka wannan maganar a da can aka rika yin ta amma yanzu na san da yawa daga cikin mutane sun fahimci cewa ilimin mace ya daidai yake da ilimin namiji kuma ya fi shi muhimmanci saboda ita za ta kula da yaro za ta koyar da shi tarihi da yawa muke karantawa na malamai manya sai kai san ce sun yi fara karatu wajen wajen iyayensu mata sun sauke alkur'ani a hannunsu sun karanta wasu littattafan ilimi a hannunsu tun kafin masu su je gaban namiji su yi karatu suka ga shi ilimin mace yana da muhimmanci sosai sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum ya auri mace amma kuma ba ta amsar umarni daga wurin kowa sai mahaifanta saboda ga kullum tana gidansu shi yake tambayar ya matsayin hakan yake a musulunci a wannan ba ba ka'ida ba ce mai kyau ce ba ba daidai ba ne a musulunci eh, mace in ta yi aure ta bar ƙarƙashin wato ah, dokokin mahaifinta ta koma ƙarƙashin dokokin mijinta a nan mijinta ne ke da ta cewa a kanta shi zai ba ta umarni shi zai hana ta uba yana can tare da matarsa shi ma mahaifiyarta kenan shi ma yana ba ta irin wannan umarnin yana hana ta haka ɗabi'ar ta gudana yanzu da shi uban ba zai so a ce matarsa ba wato uwar yarinyar ita ma ta koma gidansu sai abin da ta ya ce eh, sannan za ta yi shi ma ba zai yarda da wannan ba to zai kuma yi wa wani shi kuma haka sauraka miji shine wato umarnin miji shi ke gaba yanzu inda a ce mijinta ubanta zai ce ta fita ta je gu kaza ko ta je ta gaishe da wance ko ya aike ta gu kaza mijinta ya ce ba za ta je ba to a ka'ida shine za ta bi umarnin mijinta ne ba na ubanta ba saboda nan hurumin namijin ne haƙoƙin nashi ne ba na uban ba ne uba yana da nasa haƙoƙinsa haƙoƙin uba ba su kunshi ya kwaci haƙƙin miji ba ba a ce daga cikin haƙoƙin uba ba shine ya kwace namiji ya zama nashi a'a haƙƙin miji haƙinsa ne haƙƙin uba haƙƙinsa ne abinda yake na ubantaka da za ta yi masa ladabi ta girmama shi da masa biyayya cikin abin da yake bai karo da dokar Allah ba kenan amma ita mace in tana gidan mijinta to ita ma nan akwai haƙoƙin mijinta akan haƙoƙinsa kuma nasa ne uba ba zai iya sare masa da haƙƙi ba sai dai in shi ya sayar da haƙƙin ga kansa saboda ba ya dacewa iyaye su shiga cikin eh, hurumin maza mazajen 'ya'yansu mata da zummar cewa su su iyayenta ne ko ma su ce wai sun ba ta zaɓi ta zaɓi su ko mijinta wani duk jahilci ne da rashin sanin iyakar haƙoƙin kowane daga cikinsu kowane yana da haƙƙi kowace haƙƙi kuma yana da iyaka haƙƙin ka ba zai shiga na wasu ba ka ci gaba da da'awar cewa ka ne kuma ya zama kana da gaskiya ba zai yiwu ba inda haƙƙinka na wani ya fara kai kuma nan naka ya ƙare saboda ka ba da hurumin ya shiga haƙƙin miji da umarninsa kan shi ne uba sai wannan tambayar ita kuma take cewa malam idan mutum ya yi tsarki na hoge daga baya sai ya samu ruwa shin zai sake wannan tsarkin ko kuwa ya jimarin ya wadatar in aka ce tsarki na hoge shi ne istijimari shi ba sunan shi tsarki eh, in ka sa ruwa to wani tsarki bi kai kenan ah, na dutsen ka yi amfani da dutse ko ka yi amfani da da wani abin da ya kawar maka da wannan bawalin ko kuma wannan bahayar shi kenan ka yi tsarki mutukar dai ka yi wannan in ka sa ruwa kuma wani abu ne na naka na ganin dama amma dai tsarkaka na ka yi ibada ka same ta daga wannan so babu buƙatar in ka yi sai kuma ka biyo da ruwa ba ba haka ba wai larura ce ta sa kai waccan ba haka ka zaɓa kai ka sa su tushu ka goge bowalin da kai ko ka goge abin da ya zama na an samu in ka babu abin a tare da kai shi kenan ka tsarkaka shi da ita gusar da najasa shine gusar da ta. ainin ɗinta ainihin ita da ta gushe in ta gushe ta kowace hanya ne shi kenan ta yi to wannan shi ma yake cewa malam tambayar sa ce ruwan da mutum ya yi wanka da shi idan ya yi tsarki da shi tsarkin sa yayi alhalin kun farsa sabulu ta shiga cikin ruwan to yawanci mutane suna gwama tsakanin ɗahara da kuma izalatun najasa akwai kawar da najasa akwai kuma ɗahara Eh, ita ita ɗahara kamar misali mu ce wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki ko alwala wani su ne su ake ce tsahara yanzu mutum yana zaune eh, ya yi rihi kaga shi kenan ya zama ba tsahir ba ne shi duk da cewa ba najasa ce kuma a jikinsa ba ita najasa wani abu ne da ake kiransa najasa ya taba ka kamar fitsari ya taba jikin mutum ko ko bawali abin ko ko ga'idi misali ko damun masfo jini da yake kwaraya kamar an yanka dabba jinin ya taba jikinsa wannan shi ake ce najasa ita sunanta najasa to ita shi tsarki ana da sharuɗa da ake sharɗantawa ruwa ya zama yana da su kafin ya zama mai tsarkakewa shine ya zanto eh, launinsa bai canza ba da wani abu da zai zuba cikinsa ko kuma abin eh, ɗanɗanansa bai canza ba hakanan eh, rihinsa wato ƙanshinsa bai canza ba to ya zanto waɗannan abubuwa guda uku ba wanda ya canza to wani ruwa ne tsahir kuma tsahur ne yana tsarkake yana ana iya yin alwala da shi ana iya yin wanka da shi ana iya yin wankan biki wankan haila duk ana iya yi da shi kuma in ya zanto ɗaya daga cikin sufofin nan guda uku ya canza da wani abu wanda ya zuba cikinsa ko da wata najasa ta rinjaye shi to shi kenan wannan ruwa ba za a yi hara da shi ba a izalatun najasa ka mutum ya fi tsari ko ya yi ga'idi ya yi kashi kaga wannan mu a wajen mu sai ce zai tsarki wannan ba shine tsahara ba wannan gusar da najasa ne to shi gusar da najasa duk abin da zai kawar da najasa ya zanto babu ita ko da ruwan kumfa ne ya yi amfani da shi ya kawar da wannan tsarki uh, uh, wato bawalin daga jikinsa mun yi yi maganar dutse ko tushu ko tsumma Eh, duk da zai amfani da wannan shi kenan abinda ake bukata shine ainihin ita na najasar a ga babu ita a gurin ya kawo ka dan ya ya amfani da ruwa mai kumfa wajen ya yi fitsari da ruwan da yana da kumfa amma ya wanke fitsari shi kira ya yi tsarki amma kuma zai wankan janaba da wannan ba to ka kaga a nan da ya ce ya halatta tsarki da shi wasan mai ke nufi tun da shi abin sa wankan janaba tsarki ne eh, ga wadda najasa tsarki ne in yana nufin irin tsarki na bawali ko na ga'idi wanda ya halatta don ya kawar abin da ake bukata ne gusar da ita ce ake ce izalatun najasa ga babu izalatun najasa ko alittafin fiqh shi kuma tsahara ita ce alwala misali ko wankan janaba su kuma na suna ake kira tsahara mutum zai iya zama ba najasa a gidansa amma ba tsahir ba ne mutumin da yi bacci ya tashi in kai bacci ka tashi ai ba najasa tare da kai dan kawai kayi bacci amma kuma ka alwarka ka takari saboda ba sunan ka tsahir ba ba ka yi sallah haka ba wannan shine ne abin da ake nufi na'am da sai wannan shirme ke ta malam shin ya tabbata hadisi ne ke cewa barin aiki saboda tsoron ya shi ma riya ne ba hadisi ba ne akwai magana ta fuzail ibn ke cewa mutum ya yi aiki don mutane da ya ce mutum ya bar aiki eh, mutum ya aiki don mutane shirka ne mutum ya bar aiki don wasu da ya ce wato za ka yi ko ka bari ka yi don Allah za ka bar wani abu na laifi kada ka bari kawai don saboda mutane suna surutu za ka je saboda eh, fans ɗina shi yasa na daina kaza ko shi yasa kaza na yin kaza saboda mabiyana suna yawan surutu kada abin yana damun su don haka sai na daina kaga wannan ba ya bari dan Allah bane wannan wannan shine shine shine ake cewa da ya din a ah, saboda in zaka bari ka bari dan Allah saboda shi barin laifi dan Allah wanda duk ya bar laifi dan Allah to ana rubuta masa lada ne ce faktubuha lahu hasana fa innahu taraka li ajli wanda zo a hadisi wanda ya zo zai yi laifi sai ya fasa don Allah sai Allah ce wa mala'iku ku rubuta masa wannan da fasa wanda ya yi ku rubuta masa cikakken lada guda ɗaya saboda ya bari ne saboda ni sau haka shi kamar laifi saboda Allah shi kansa aikin alheri ne Allah ke rubuta maka lada za ka kakka yi shi don wani in ka bar shi don wani kuma ya zama laifi eh, to sai shi kuma ne ke malam yana so ya san mutum bakwai cikin sabai waɗanda suka yi fice wajen sanin hadisi wajen ruwaita hadisi yake so ce ba sanin hadisi ba wanda suka fi ruwayar hadisi ko aka fi ruwayar su da yawa akwai abu huraira shi ne kusan ya fi duka sauran sannan mai biye masa shi ne abdullahi ibn umar sannan anas sannan aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin sannan kuma jabir ɗan abdullahi sannan abu sa'id al-khudri to da da abu huraira da abdullahi ɗan umar da anas ibn malik ah, waɗannan dukansu hadisansa sun kai dubu biyu daga aisha har zuwa sauran kuma duka hadisansu ba wanda bai kai dubu da wani abu ba kowanne hadishinsa ya kai dubu dubu da wani abu ka a waɗannan su ne ake cewa al na minar sahaba wato wanda suke da hadisai da yawa yawan hadisansu ba wai saboda sun fi sauran ilimi ba ne ba wai don sun fi abubakar da umar da usman da ali sun fi su ilimi sun fi su sanin hadisan manzo Allah bane shi yasa na gyara masa tambayar da yake wanda suka fi sanin ba wai sun fi sanin hadisai bane shi yasa suka fi yawan hadisai yawan hadisai daban sanin hadisai daban abubakar shine mafi ilimi wanda fi kowa ilimi cikin cikin sahabban annabi sannan umar saboda su suka fi lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa duk inda annabi zai je suna tare da shi in ya tafi suna in ya dawo in ya fita sai dai yana gidansa sauraka sun fi kowa ilimi kamar yadda abu sa'idul al yake cewa kana abubakar a a'lamana abubakar ya fi mu duk ya fi mu ilimi amma kuma abubakar bai da hadisai da yawa hakanan umar hadisansa ba su kai na abu huraira ba hakanan ah, usman ibn affan hakanan ali ibn abi talib dukkan su hadisansu ba su kai yawan hadisan abu huraira ba yawo hadisan abu huraira wajen dubu biyar da dari uku da saba'in da hudu duk wanda ma aka samu aka jingina aka tattara da cewa wannan lissafi ne na hanyar ruwaito hadisan ba wai lissafi ne na gundarin hadisan ba gundarin hadisan abu huraira in ka tara shi bai wuce ɗaruruwa ba ba zai kai dubu ɗaya ba ma gundarin hadisan magana amma hanyoyin ruwayarsa ruwace shi ta wannan hanya ruwace hadisi ɗaya za a iya ruwa shi ta hanya goma ashirin amma duk hadisi ɗaya ne to a hanyoyin ake lissafi sannan a cikin hanyoyin akwai wacce ta inganta ba akwai wacce bata inganta ba to duk dai aka tattara aka ce dubu biyar saboda amma an ka tattara hadisan abu huraira duka ɗan ɗaruruwa ne ba su da ɗari hudu ɗari biyar ba hadisansa gaba ɗaya to waɗannan su suka fi aka fi yawan ruwayar hadisansu saboda su suka samu isasshiyar dama su zauna su karantar da mutane sabanin abubakar radiyallahu ta'ala anhu bai yi jima ba bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi shekara biyu ya koma ga Allah sannan kuma khalifa ne ya shagalta da harkar mulki da harkar shugabanci da abubuwa da suka danganci wannan baya da lokacin zama wannan ya zo ya masa hadisi wannan ya zo ya gaya masa hadisi bai daɗe ba kuma sannan bai samu damar ya tsaya ya karantar da sa ba haka nan sai na umar shi ma ya zo zama khalifa tsawon shekara goma shi ma a cikin wannan harka ta mulki ga yaƙe-yaƙe ga waye sauraka shi ma bai samu bai samu damar wannan da abu huraira ya samu ba haka nan sayyidina usman da ya shekara goma sha biyu haka nan sayyidina ali da ya shekara hudu dukkaninsu in ka zuwa za ga masu mulki ne ba su da lokaci isasshe da za su zauna masallaci kawai ana karatu kamar da abu huraira zai zauna yana da halka yana da majalisi a cikin masallaci annabi ba bada karatu abu sa'id al-khudri yana da shi wa anas ibn malik yayi tsawon rai sosai eh, shekara ta 90 da wani abu ya rasu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗe ya mutane da yawa sun amfana da hadisan da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka wannan hadisan suka yi yawa saboda sun samu dama abu huraira ya rasu shekarar hijira tana da shekarar hijira hamsin da takwas kaga ya rayu bayan annabi sallallahu alaihi wajen kimanin shekara arba'in da wani abu to kaga dole zai zanto ya samu damar yaɗa hadisai da yawa da sauran ba su samu ba saka wannan shine abu sa'id al kaga shi shi ma duk da ibnu abbas da cewa yara ne akan sauran manyan sahabbai amma kuma sun samu ruwayar hadisai sun sun yi tsawon rai eh, bayan annabi sallallahu alaihi wani ya kai shekara ta ɗari eh, ta wani saba'in da wani abu sannan ya bar duniya kaga an samu lokaci mai yawa da aka yi yana karantarwa almajiransa sun samu ban tsama ko ina duniya iliminsa sai ya yaɗu sai mai wannan tambayar wanda yake da tambayoyi yake cewa tambayar ta farko ita ce shi makaniki ne idan aka masa gyara ya je sayan kayan gyaran to mai sayar da kayan yakan ce masa kuɗin kayan dubu sha biyar ne amma kuma ya rage masa dubu biyu ya kawo dubu sha uku saboda shi ma ya samu wani abu to yakan je saboda yana zuwa kullum shi ne ke tambaya mallam ya matsayin wannan dubu biyun da aka rage masa take matsayinta shine ta mai sayan kaya ce mai sayin kaya shine kwastomansa shi kanikanci yake zai hada masa abin da ya siyo ya biya shi kudin aikinsa shi kuma kaya na shi mai wanda ya kawo gyara ne aka je aka sayi kaya da kudinsa aka yi ragi sai a mayar masa da kudinsa baya halatta ka ci wannan ragin sai dai in shi ya halatta maka ka ce an samu ragi fa a kayan nan ya ce to rike shi kina zama halal malal ka ci amma ba haka ba ka ɓoye ka ci to haramun ka ce ranar gobe kiyama ubangiji zai tona asirin kuma za ka biya shi da kyawawan ayyukanka lokacin da ba kuɗi da za ka biya shi da kuɗi sauraka kayansa ne akwai bambanci tsakanin mutum ya sayar da kayansa da kuma ya sayo wani kaya kan ka so mutum kaya to duk abin da aka samu na rage ko na sauki to kayansa ne ba za ka cinye ba ka ce ai kai aka yi wa wannan baya abin abin in yau ya kai kayan da kuɗinka ka sayar masa shi ke na kayan ka ne ka sayar masa da kudin da amma ka saya da kudin shi kuma a samu rage kuma ka rage ragin wannan ba halatta da sai tambayar ta biyu wadda ita ma kusan makamancin wannan ce amma yana cewa ne wa wasu sun kan kawo gyaran amma sai ce haɗa komai a musu lissafi daga baya to shi yakan je ya siyo kayan gyaran da kuɗinsa idan ya gama sai ya ɗora musu ribarsa a kai kayan da ya siya gaba daya to inda kuɗinsa ya so kaya ya sayar musu kaga da sauki wannan kayansa ne ya saya kuma ya sayar amma inda kayan su suka da kudin su za a je a sayo suka ce a sayo kaya a gaya musu nawa aka sayo su biya to kaga wannan baya halatta ka zo ka ka ƙara wani abu kai galibi masu irin wannan sana'o'in sukan shigar da cuta ta haka kuma wannan shi ke hana sana'a ta su ta albarka don mutumin da zai yi sana'a ya sa rashin gaskiya a ciki to ka sa masa ido za ka ga shekara da shekaru baya ci gaba za ka ga yana ta ci baya ko kuma ya daƙile a guri guda wasu masu zo daga ba su fi shi saboda saboda rashin gaskiya kuma yawancin masu ƙananan sana'o'in mu wani ita ce ɗabi'a su rashin gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa albayya an bil khiyar ma lam yatafarraqa yace fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama buhikat barakatu bai'ihima annabi ya yi maganar masu ciniki biyu da suke da zaɓi matuƙar wasu rabu ba annabi ya ce idan suka yi gaskiya suka bayyana abu yadda yake ku sai Allah ya sa albarka a cikin kasuwancinsu idan kuma suka yi ƙarya suka ɓoye gaskiya suka ɓoye haƙiƙanin al'amari to sai kuma Allah ya bice ya shafe albarkar kasuwancin da kuma abin da zai ke faruwa kenan wannan mahaƙul baraka da ake gani shafewar albarka ta abin nan ta masu ƙananan sana'o'i abin da yake ja musu kenan kai wa mutum gyara eh, ya ce to za a sai ka za a sai to je ka sayo ya baka sallahu ne ka je ka so ka zo ka ce to gashi an samu kaza an sayi shi kaza ga kuɗin aiki na in ma kuɗin mota ka kashe zuwa can ka rubuta masa to na kashe kuɗin mota kaza kaza ga abin da ya tashi ka yi gaskiya ka bayyana komai to sai ka ga Allah ya albarkaci kasuwancinka mutane daga ko ina suna kawo maka aiki amma da zarar za ka je ka soya abu dubu ɗaya ka zo ka ce dubu ɗari biyar wasu ma saboda rashin tsoron Allah su ce dubu biyu wani ma ya ƙara fiye da haka shi kuma bawan Allah ya zaci cewa kuɗin abin haka yake a kasuwa nan ba zai taɓa kawowa cewa kai ka so ka ƙara masa ba zai ta haka ka so shi a kasuwa don shi ya yi da kai ya baka wannan kuɗin to wannan ɗan ƙarin da kai kake ganin kamar ka ci riba to wannan kana ciwo kanka bala'i ne Allah sauki <clears throat> sai wannan shi kuma yake ce malam mahaifinsa ne ya ba shi matar aure a cikin dangin su kuma ko kaɗan shi baya santa ya yi kokari domin ya sutan amma kuma abin bai yiwu ba kuma baya son ya bata wa mahaifin nasa rai to sai ya je suka yi gwaji irin na auren nan da ake yi sai ya sa aka yi gwaji na bogi a wani asibiti domin kasi auren sai gwajin ya cewa dukkan suna ɗauke da cutar nan ta sikila wato suna da asas shi ne ke tambayar shin ya yi laifi abin da ya aikata gwadon ne ya faɗa ka ko ko a ƙarya suke ba daidai ba ne ya ƙarya ƙarya wani abu ne da za ta cutar da shi nan gaba ko ta cutar da ita ɗin eh, ka ba da rizon na ƙarya saboda kawai ka kaucewa abin da ɗinka ba daidai ba ne ka fito ka gaya mahaifinka Eh, in ba za ka iya yi mata adalci ba in ka aure ta za ka cutar da ita ka gaya masa ya yi haƙuri saboda a haka yanzu ka tilasta maka ka aure ta ƙarshe ka aure ta ka jingine ta kuma ita ta ci da cutuwa eh, sa ka saka wasu manya waɗanda za su yi magana ko da zai yi fushi insha Allah wani lokaci ne zai dawo ya fahimci uzurinka amma ka yi ƙarya wannan ƙarya ba ba ran da duk ya fahimci kuma ƙaryar ka yi kaga wancan abin yana nan kuma sannan ga ƙarya yi masa abin zai ƙara ba. to sai wani yake cewa ne hukuncin yin nazarin karatun boko da wasu ɗalibai suke a cikin masallaci yace wasu ma kwana a cikin wannan zai shiga karkashin ayar nan ta cikin suratul jin da take cewa wannan da lillahi fala domin Allah ya ahada ayar ba haka take nufi ba ayar tana cewa kada ku bauta ma wani a masallaci ba Allah ba ba tana nufin kakkuyi wata magana ba ko ka ko karanta wani abu a cikin masallaci aya ba haka ta ce ba aya cewa ta yi fala tad'u ma Allah ahada kar ku bauta ma wani tare da Allah addu'a huna shine addu'a ibada ka ku rika kiran wani da sunan bauta tare da Allah a cikin masallaci amma ba yana nufin kar ku wata magana ba sai sai sallah sai karatun Qur'ani ai ba haka take nufi ba don haka dan mutum ya ya je ya karanta wani littafi eh, na boko shi kansa karatun boko ai shi ma wani karatu ne da ake bukatar sa a rayuwa zai amfani mutane da za ka karanta abin da za ka fita mutane su amfana da kai wannan babu laifi idan ka zo kai shi a cikin masallaci sahabbai sukan zauna a cikin masallaci suna tattaunawa har suna ambatan al'amuran su na jahiliya suna tattaunawa suna tuna irin abubuwa da suka faru a jahiliya yanzu Ga shi Allah ya kawo musu musulunci wani ya ce ai a jahiliya yayi kaza yayi kaza yayi kaza wani abun ban dariya ne su ta kyakkyata dariya ma a cikin masallaci ta ruwa suke cewa har wani lokaci wasanni suke a cikin masallaci abin nan alhabasha wanda suka zo suka yi wasanni lokacin sallah a cikin masallaci suka yi nabi yana tsaye da aisha radiyallahu ta'ala anha suna suna ganin ta saboda ka duk wani abin da ba wai saban Allah bane kuma ba wai lokacin ibada zai shagaltar da masu ibada ba bane babu laifi dan an yi shi a masallaci misali mutane Eh, yan kwamiti su zo su yi mitin a masallaci ko yan unguwa suna da wani abin da ya shafi eh, tafiyar da unguwa ko tsaftar unguwa ko tsaron unguwa su ce bari mu yi mitin a masallaci ka za mu yi mitin a gare ba karatun ƙwar'ani suke ba kuma wani abu ne zikiri ne suke yi ba amma wani abu ne mai amfani a rayuwarsu to ya halatta su je su yi masallaci don haka ɗalibi ya shiga masallaci muzakara ya bitar abin da ya koya don ya jaraba ko da ba ba karatun addini ba ne, ya halatta babu komai a cikin haka to sai wani kicin mala idan ana sallah mai raka hudu sai liman ya miki a ƙarshen raka ta hudu maimakon ya zauna ta yi ta ƙarshe to sai mamu suka yi inkiya da subhanallah amma kuma liman bai dawo ya zauna ba shin mamun ya za su yi a wannan lokacin sai su zauna kar su bi shi taƙila shi eh, a zaton shi su ne ba su gane ba shi sadaka asabar ta cika ba sai ya kawo sai ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sai su sallama tare da shi wannan shine abin da ya waje ba su yi idan mutum ya miƙe ya bi shi a haka tare da ya san cewa ƙari zai yi raka a ƙarshe ka ci ko mm, yawwa tare da ya san ƙari zai yi a cikin sallar sannan ya bi shi a haka suka yi ƙari to shi liman sallar shi ta yi tunda shi a zaton shi sallar sau ta cika ba ya cike sallarsa shi ko wannan ya san sallar ta cika ya ƙara wani abu kai sallar shi ma muta ɓaci ta liman ta yi da a ce za su miƙe a lokacin tare da shi da sun san cewa wannan raka da za a kawo ƙari ce an gama sallah suka bi shi aka yi haka to sallar su ta ɓaci shi ta shi ta yi idan kuma shi shi ma yana sane ya san cewa ta cika amma shi jahilcin sai ba shi cewa ai tun da ya miƙe ba sai wannan dole ya kawo ta ya kawo ta da gangan ya kara to shi kuma sallar ta ɓaci amma ta ma sallar ta yi to sai wannan shi kuma yake cewa malam idan mutum yayi saukar alqur'ani dole ne sai yayi sadaka a'a ba wani ba wani dole ba ma inda aka ce mustahabbi ne dan kai sa suka qur'ani ba wai magana dole ba ko mustahabbi ba inda aka ce kai sa suka qur'ani sai kai sadaka ita kanta saukar qur'anin sadaka ce yanzu abin da za ka yi ka samu lada ubangiji ya baka lada akan sa aiki ne mai kyau zikiri sadaka ce tasbihi sadaka ne tahmidi sadaka ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulli takbiratin sadaka wa kulli tahmidatin sadaka babu zikirin da ya kai alqur'ani sadaka shi kanka karanta shi sadaka ce domin na cewa sai kai sadaka wata kida ce ta jahiliya zan ce ko ta jahilci rashin sani ke cewa in ka sauka alqur'ani ba kai sadaka ba za ka ci. wai mutum ya karanta alkur'ani in bai sadaka ba sadakar shine ai abinci a rarraba a ci to zai hauka ci wannan duk magana ce ta mulanka ba babu nasi ko ɗaya a kanta in ka gama saukar ƙur'ani ka yi addu'a ka roƙi Allah subhanahu wata'ala alherin da yake ciki ka roƙi ubangiji subhanahu wata'ala ya biya maka bukatunka a dalilin wannan karatu wannan shine abin da ake bukata yanzu wani akwai da duk bayan kwana uku sai ya sauka ya shi ke ce duk bayan kwana uku sai ya bada sadaka in baya da karfi baya so ya daina kenan ya daina saukar saboda ba shi da abin da zai bada sadaka ba ba haka bane saboda haka in mutum ya yi sauka ita kanta sadakar ce a karin kanta ba magana sai ya <coughs> sai abin nan sai ya yi sadaka sai wannan tambayar ita kuma take <coughs> shin ya halatta ga al'umma ko wata kungiya a wani gari da ba su da makaranta su karɓi zakar al'ummar su su gina makaranta don su koyi addini to ita asali zakka an faɗi inda za a sata an faɗi gurare ko hanyoyi eh, guda <clears throat> guda takwas da su ne masarifin zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل waɗannan su guda takwas da Allah ya ambata cewa sadaka su ke bawa alfukara su mabukata almasaki talakawa wal'amirina alaiha wato waɗanda su ke aikin kattara zakkar da rabata wafin riƙabi da waɗanda suke bayi na buƙatar a taimaka a yan tasu ko dai an rubuta musu iyayen gidan su rubuta musu kuɗi da za su biya a yan tasu ko kuma a suna hannun abokin abokan gaba sun ce sai an biya kuɗin fansa a karɓo su to duk wani ana iya ba su walgarimi gharimina wal mu'allafatu qulubihim da al mu'allafatu su sune waɗanda ake su sun sababbin shiga musulunci ne in ba ana taimaka musu ba wasu na iya zuwa su janye su su mai da su kafirci in aka samu haka sai a ba su ko kuma ma musulunta ba amma ana tare da su in aka ta ba su wannan zai sa su shiga musuluncin sai sai a ba su duk suna cikin al'ullafa ta kuma bihim sauran gharimina da waɗanda suka ci wanda ya ci bashi ya masa nauyi ya kasa biya in aka samu kuɗin zakka sai a bashi sai ya je ya biya bashi shi ma sai a bashi ko da kuwa yana da hali amma yanzu ya ci bashi ba zai gan sai a taimaka mishi a ciki a bashi ya biya sa fi sabilillah ko kuma sabilillah sabilillah aka faɗi sabilillah alƙur'ani ana fi jihadi wanda ake fita jihadi kuɗin da za a sayi dawakai a wancan lokaci ko raƙuma ko kuma makaman da za a fita da su a yi jihadin da su kuma takubba a wancan lokaci ko za a ce makaman da za a saya da su ake jihadi to wannan duk ana iya ɗauka a ba ko guzurin da za a ba wa shi fita jihadi duk wani ana iya ɗauka a cikin zakka a yi imam ahmad ya ƙara aikin hajji saboda a ya zo a cikin wutar waya an kira aikin hajji shi ma fi sabilillah saura haka suka ce ko mutum bai je hajji ba a biya masa kuɗin zakka je hajji shi ma yana da shi fi sabilillah wa ibn sabil shine wanda yake matafi da guzurin sai yanki ya taho hanya guzurin sai yanki ko aka sace ko ya kare yana bukatar isa garin su to shi ma ko da a garin su babban mai kuɗi ne shahararre ne a wancan lokacin babu banki ko wani transfer ko wani abu to sai a taimaka masa har abin da zai kai shi garinsu waɗansu ne masarifin zakatun samaniya to wasu sai suka yi buɗe fi sabilillahi din duk wani abu sai ai fi sabilillahi ne sai a gina masallaci a ce fi sabilillahi ne a gina makarantu a ce fi sabilillahi ne malamai sun shigar da ilimi neman ilimi kamar ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi ko malamai wanda suke da ɗalibai a ƙarƙashin su duk wannan ana iya ba su zakka ko da kuwa suna da shi kamar yanzu malami ko da yana da dukiya inda ya sa akwai ɗalibai da yake taimaka musu da fuskar karatun su ko neman ilimin su ko wani abu to shi wannan malamai sun ce za a iya ba shi zakka saboda shi ma ilimi wani abu ne wanda yake abin nan amma makaman makarantu akwai saɓani za a iya shigar da makaranta cikin billahi ko za a iya shigarwa ba wasu sun ce za su sai za su shiga sima gurin da ake neman ilimin ne in ba an samar da shi ba ilimin ba zai samu ba wasu kuma suna ganin a'a akwai bambanci tsakanin bawa shi mutum da kuma gina guri suna ganin bai kamata a buɗe wannan ba amma kamar masallaci da wasu ke shigarwa a cikin masarifin zaka baya ciki saboda in ka buɗe wannan ƙofar sai ka ga takaitawar da Allah ya ce inna ma kawai kawai din nan sai ta zanta tashi daga aiki sai zama ba kawai ba ne abubuwa da yawa duk wani abin da za ka yi na alheri ne zaka fi sabilillahi kake cewa kana yi ce ka gyara kwalbati sai kace fi sabilillahi kake zaka dauki <clears throat> kudin ka kai wani aikin gayya ko wani abu sai kace fi sabilillahi kake kaga yanzu kalmar fi sabilillahi kuma ta zama ta rushe wannan ma da Allah ya bude magana da ita ake cewa masarifus zakatis samaniya shi yasa wasu malamai suke takaita abin akan haka sai wannan yake cewa shin babu laifi a wuce ta gaban mai sallar nafila domin ya ga wasu mutane suna wucewa ta gaban masu nafila musamman ma a ranar juma'a babu bambanci wajen haramcin wucewa ta gaban sallah tsakanin wanda yake da eh, sallar farila ko da ke nafila duk duk hukuncin ɗaya ne an hana mutum ya wuce lauya alamun alamul maru bai da yadda musalli ba za a lai? da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah laifin da yake da shi ka gaba a ce ta gaban mai sallah farilla ba ta gaban mai sallah sauraka mai sallah ta farilla ya shiga mai sallah ta nafila ya shiga sauraka ba halatta da gangan a wuce ta gaban mai sallar nafila in akwai tazara tsakanin mai wucewar da mai sallah wannan babu komai na yau cewa. sai wani yake ta malam idan aka haifi jariri shi dole ne sai an yi masa aski ranar suna ko kuwa za a iya barin sa da gashinsa a shi askin yana daga cikin sunnoni abinda yake eh, ke so yin sa ga jariri annabi salama ya sa an yi wa eh, jikokinsa hasan da Hussein lokacin da aka haife su a masa aski a saurakan an masa aski ba wai ci aka sai ranar suna ba rana ta bakwai shi aski ba a yi masa wannan yanka shi ne ake cewa sai yininsa na bakwai amma sauran abubuwa idan an yi shi bayan kwana nana ta yini na bakwai babu komai sai wannan kisa malam matarsa ce ta tafi gidansu da sunan yaji sai ya kibinta amma ya kira ta a waya yake ce mata ko ta da gidansu ko kuma idan ta gaji da shi ya ba ta dama ta fita kanta sai ta masa sako cewar ta zaɓi saki shi ne matsayin auren ya ba ta dama ko ya ba ta dama yadda ka karanta ya ba eh. ta dama eh, ko ta dawo gida ko ya ba ta dama ta kanta sai ta sa ta kanta shi kenan ta sako ta ta sako saki da mm. ta sai shi kuma ne ke cewa ya halatta mutum ya biya wa matarsa bashin da ta ci don yin bikin yar uwarta daga kudin zakarsa da ya fitar matarsa mm. a'a matarsa ba zai zai zai ba ta zakka ba saboda shi ne ke ɗaukan nauyinta abin da ya zama wajibi a kan sai yi to ba zai ɗauki kuɗin zakka ya ba matarsa ba ba kamar duk mutane sai su rika ɗaukan kuɗaɗen suna ba matansu su kuma suna yin harkokin gaban su da shi ya ba talakawa mabukata da Allah ya ambata banda matarsa a ciki ita ya halatta ta bashi saboda ba ita ke ciyar da shi ba ma shi yake ciyar da ita ba zai ba ta zakka ba to sai bai wani tambayar shi kuma yake cewa malam mutum yana da mata biyu to sai ya ji idan ya shiga ɗakin ɗayar baya son kwanciya da ita sai ita kuma take masa Allah ya isa saboda bai kwanta da ita ba shi menene matsayin wannan Allah ya isa da take masa bai dace ita ta yi Allah isa ba idan har yana da larura ko baya da lafiya ko ya gaji shi kuma bai dace ya watsar da ita gaba ɗaya ba zanto yana da damar da zai ɗauke mata sha'awarta ya sa mata ta samu ita ma iffa katange ta da katange mutuncinta wannan yana daga cikin makasudin yin aure kare kawai koyaushe shiga ita tabbacinsa ko shiga ita tabbacinsa dole za ta ji damuwa ba ita ba ba dacewa ta yi ta masa Allah isa ba ya kamata su san yadda za su zama su fahimci juna ko ta yi abin da za ta ja hankalinsa har da ji cewa yana da bukatar ta. kuma lalai sakar alkari <clears throat> masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan lokacin sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalimo oon babban malamin a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ana tsaye da da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh